jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Bahari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. na talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau 17 ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tasirin bambancin shekaru a auratayya. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filinmu na yau da gobe. Filin namu a yau na tare da matasa da za mu tattauna da su akan maganar shekaru. shekaru dai kamar yadda bature yake cewa wato age is just a number wato dai shekaru adadin gida ne kawai kamar ka ce ɗaya biyu ashirin talatin ɗari har zuwa yadda ya kama menene tasirin shekaru a auratayya ne to abinda za mu tattauna kenan a cikin wannan zauren namu tare da matasa kamar usaina adam annuri usman muhammad abdurrashid musa khadija sa'ad da kuma muhammad sani inda za su ba mu ra'ayinsu akan menene shekaru da muhimmancinsa akan zamantakewar aure da kuma ma'amala barkanku da zuwa to wani usman shekaru me tasirinsa a cikin zuciyarka an ce shekaru to shi dai shekaru kamar yadda ake faɗa mutane da yawa sukan eh, kalle shi fuska daban-daban amma ta ɓangare na ni abin na fahimta shine kawai abinda shekaru yake ko ya kunsa shine yana nufin wani al'amari ne wanda za a iya cewa ga adadi na wanda kasancewan mutum a duniya ya kai na daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza shine wannan shekaru wanda mafi yawancin lokaci mutane sun fi karkata akan wannan shine komai amma ta wani bangare kuma abin da ake sa rai akan wannan shekarun yawan shekarunka a duniya yawan dadewanka a duniya yana nufin kusan yawan komai dinka a duniya yawan fahimtanka yawan gane al'amura yawan nuna manyance da makamantan irin sanin ya kamata da sauransu to a lokacin da mutum yake girma da sauransu irin wannan ana sa ran mai shekaru ko wanda ke da shekaru da yawa a duniya ya kamata a ce a yawan shekarun da yake da shi misali da mataki da ma'auni na hankalin shi da kuma sanin ya kamata shi ne wannan to a zamantakewa irin da aure ko kuma in ce tun daga tubalin wato sarayya akan samu inda a bisa al'ada za ku ga cewa namiji a kowane lokaci yakan girmi macen da shekaru ya Allah ko da shekaru na kusa-kusa ko kuma a ce ma kusan sa'an an babanta musamman a kasar hausa da aka saba da babba ko da tije zai iya auren karamar yarinya to amma idan aka juya akalan kuma ba idan jere shi ta juya da mujiya ma'ana aka samu juyin mulkin cewa yanzu matan ana iya samu inda suke da manyan shekaru suke auren su kuma mazan wa'anda ba su kai su shekaru ba ko kuma suka kasa ah, shekarun su ya kuke gani ko matan to kaman ah, yadda kika faɗa so kamar yadda aka saba yawanci namiji a aure shi yake girman mace mm. to idan yanzu aka ce kuma an juya mace ita ce za ta zama ta girma namiji a aure kila ana iya cewa kaman wanda suka yi ko kuma kansu daya kila sun yi makaranta tare mm. shekarun su daya a ce shekaran da talatin mm. shi ma shekaran shi talatin mm. kila ya girme ta da wata daya ne ko ma ita kila ta girme shi ne eh, da wata daya ko biyu ko kuma shekara daya haka ko biyu sai sun fahimci juna kuma in suka yi aure abin sai ya zama wani iri har zai zama abin kwatance a wurin makota a riga cewa ah, wannan fa ita ce ta girmi mijinta to ana ganin abin a matsayin wani abu wanda mutum da ya juye mace ne amma mm. ko kuma saboda al'adar dama an riga an saba ne aka ga gida ana sa rai ya zama dai namijin shine babba shine kuma a shekarun kuma ma shine girma mace to shi sa kila idan aka ga an samu aka san haka sai a yi ta yawo da abin ana gani kamar an yi wani abu wanda bai kamata ba wanda a zahirin gaskiya a addinance ba wai laifi bane a zamantakewa ma na al'ada shi ma babu wanda ya taba nuna cewa ba daidai ba ne mace ta auri namijin da ta girme shi to amma in aka yi sai zama kamar matsayin wani bakon abu a wurin al'umma a ta yawo da shi duk da dai akwai ra'ayi akwai matan da zaki ga su ba sa san irin wannan kuma kila ba za su iya ba ko ni kaina da nake magana ni gaskiya a ra'ayina ba zan iya auren namijin da ni dai na girme shi ba hmm. ba zan iya ba gaskiya wato kin fi sa a tarairai ki ba kike tarairayan ba kenan eh to ai tarairaya shi yana iya yiwa ga kowa a dai shekarun da in kalle shi in ga cewa ni ce gaba da shi zan dan ji wani ba daɗi a raina to mana abdurrashid shi wannan kalma ta wato shekaru adadin kidaya ne kawai ah, ya kake daukan shi za ka karbe shi hannu biyu eh ya danganta ya danganta da yadda muka samu kanmu a yanzu kamar yadda aka magana maganan eh, namiji a wuri mace da tafi shekaru eh. wani akwai kwaɗayi to a mahanganka a mahangana akwai ah, kwaɗayi sai akwai abin lasawa yes hmm. kamar yadda na sani yanzu kamar ni a ra'ayina zan iya auren wadda na dan fita da shekaru kaɗan ko kuma ita tafi ni hmm. zan yi auren ta to me wani amfani zaka samu a yin haka to za a samu dai eh, amfani na da yawa gaskiya abin da za a samu amfani da za a samu ko shine Eh, ka aure kamar wadda ba za ta ringa maka shirme da sauransu ba eh, ina ganin a lokacin kawai auren take bukata shi yasa in aka san ta auren kuma zai kasance ta samu abin da take so shi mata kula da mijin da kuma an samu yara mata kula da su kamar yadda ya kamata Muhammad na'am Abdulrashid ya ce akwai maganan hankali natsuwa da kuma sanin ya kamata da za a gani daga macen da ta girmi mijin da ta auna ana sa ran duwanda. ta kai wannan shekarun ta yi hankali kamar yadda shi wanda ya magana yanzu ya faɗi so ni a waje na ba wani abu ba ne don mutum ya auri wacce ta ɗan girme shi eh, ko shi ya ɗan girme ta kaɗan saboda abin da ake so shine fahimta da kuma tausaya wa juna hmm. kuma kamar yadda shi ya ce idan mace ta kai wannan shekarun ma gaskiya ina tunanin ba za ta yi rigima ba sai dai gaskiya in ba hankali Oh, dawa mata rigima ne da su a'a to eh mana ai akwai lokacin da za ki ga mace kawai irin wannan tashan tana ji tana da kyau kuma tana da lokaci so tana ma da lokacin da za ta yi zaɓe hmm. so kamar yadda ya ce ne ita mace ta wuce shekara ashirin da biyar ta kai zuwa talatin hmm. to ta fa san fa wanda ma ya zo ya aure ta kamar. ya taimake ta musamman ma idan shekarun su anya muhammad haka mai da mata. ba wani na mai da su ba ba wani na mai da su ba ba wani ina ina muna bayani ne akan yanayin to wanda haka na magana ne cewa idan tai shi ke. ne ai ba kwantai bane ai wasu ba kwantai bane wasu ba kwantai bane kamar yadda kika yi maganar karatu mm. wasu daga iyayensu ne ma za su ga a'a sai sun kai wani mataki na karatu kuma za ki ga suna da tarbiyyar kuma suna da biyayya a gidan iyayensu sa suka jira suka kai wannan shekaru to abin kawai yana da alaka ne da fahimta idan ka haɗu da mace ko ka fahimci junanku ba ma a kallon shekaru ba ma a kallo kawai kuma idan ita tana da eh, ta kai wannan shekarun ana sa rai ta yi hankali so ko da an yi auren wani maganan gori ko kuma ana cikin zaune ta ce ai ba a haife ka ba ko waye kila za ta dan iya kama shi. Mm, wato za a ɗan yasa rahan da. Yawwa. A tun da baya lokacin kila yana rarrafe ta kuma tana tsalle-tsalle. Sosai. An yi za a kwaye shi na Ai auren auren mai shekaru ma mace mm. a wannan zamanin. Eh. Mu a maza ya fi mana kwanciyar hankali. Tsakani da Allah. To ga mana sirri. Ai yaran nan yanzu hajiya eh. kai. Wadi a magana suna ba mu Wato wani mutum ya rufa makai shi asiri. Ya samu wata 'yar wanda ya ɗan ta ɗan ba shekara biyar haka. yawwa wacce ta fahimce ka hmm. kawai a yi auce wajen to muhammad ai a cikin kuma yara ma da ba su kai wannan ita da kake magana za a iya samun wanda su ma suna da fahimta eh to ana shan wahalar samu amma ai na yi wani bayani na yi wani bayani yanzu na ce idan mace ta kai wannan shekara hmm. ita ba ma ta jira a gaya mata za ki ba da wuya ki samu mace ta kai shekara talatin ta ma tsaya wai tana jin zigi to ai ko zaki saba'in baki aure ba ba abin da bata gani ba experience in na bature ce is the great teacher ko to amma ai wasa ina mata fada mm. kamar yadda ku kuka yi shimfiɗa tun farko cewa shi shekarun nan fa wato kan kididdiga ne kawai nake na kidayen adadi a saboda ka in hakan ne kuwa ai ta fa kawo hujjan cewa a cikin waɗanda shekarun su ba kai sun kawo din nan ba ana iya samu mai hankali a can manyan kuma a samu wanda yake shirmi ana samu amma a cikin ɗari da wuya ki samu goma to to ai kuma ila yau kamar yadda wannan bayanin da take ta mm. kawo a ciki shine ya kamata mu karkatar da tunaninmu akan shi kan shi auren tun da fari ne ake bukata ne ake ginawa a kai duk wani aure abin da yake bukata an san akwai bambancin mace da namiji wato mm. miji da mata aka ce mace aka ce namiji ana nufin ta ina jagoranci yake mm. shi kuma jagoranci wato shugabanci ba wai shekaru ba ne jagoranci ba wai shi ba ne shugabanci akwai waɗanda ake haifansu da iya shagoranci da iya shugabanci akwai waɗanda suke da hikima akwai wanda koyon hikiman suke to abin da ya kamata mu fi a kai shi ne shin shekaru ne yake sa ya zama mutum ya fi hikima ko kuma iya tafiyar da shugabanci ko jagoranci ko ko sanin hikima da yadda za a tafiyar da shi shine to mafi akasari matsalan da ake samu ko aka fi samu a kai shine sai ya zama cewa muna amfani da tunaninmu akan abu da harsashi, duk inda aka samu wanda yake da shekaru mai yawa to ana mai kyakkyawan zato kamar yadda aka yi magana a baya ya fi hankali mm. ya fi sanin ya kamata ya fi kaza ya fi kaza ya fi kaza mm. kuma ana samun akasin haka a samu wanda zai zama babba ne shekaru na kawai ko na mm. kwabo to inda bambancin yake kenan kamar yadda aka faɗa ita ma yarinya wanda take da shekaru wanda yake karamin eh, shekaru kana iya samun wanda take da tunani take da ladabi da biyayya ta san yadda za ta tafiyar da mijinta ta daraja shi masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. sai kai wani wanda kika dan ba shekara biyar ya zo ce kam shi ya shirya zai wubu da ke yaya. na mu sha shagali? <laughs> Eh to gaskiya abin akwai zan dan ji wani iri. Mm. Duk da dai yanda ka tsara wa kanka baka san da Allah ya tsara maka ba. Duk wani girman kanki da wani cira ya mikin girme shi sai ki ba mm. kuma kin zo kin aure shi amma ni a na ina gani wannan ba laifi bane in dai kamar yadda Muhammad ya faɗa za a samu fahimtar da zaman lafiya shine dama ake nema a auren ni za a samu fahimtar da zaman lafiya ni na ganin ba wani abu bane dan na aure shi ni dai zan iya auren ka zan iya auren wanda na girma tunda dai ba wani ana maganar wani dogon shekaru bane zan iya girma zan iya auren shi in dai za a samu zaman lafiya zan iya kuma zan iya tarairayan abuna zan iya shiga da shi ko ina kuma zan iya yin yanga da shi yanda nake zan yi alfahari sosai zan so irin ya fito a kamala saboda kan mutane su raina shi mm. ko kuma aje ana cece kuce akan irin ko na girma na aure wanda na girma irin ko dai da ko da bai da gashin gemu zan iya samu shi ko spirit ko wani dai abin da zai samu shi kima da muhimmanci a <laughs> cikin mutane mm. ke da zaki aure abin ki zan aure abuna kuma ni wannan magana nan ke ina ba mata shawara ne kasu tsaya wai tunanin cewa wai idan sun girma wannan kasu aure shi a'a ba haka bane kawai dai kamala ake nema kuma da zaman lafiya shine kawai eh to kamar yadda ita usaina ta faɗa ba matsalan da ake samu ba wai daga su waɗanda za su yi auren ba ne iyaye su ne suke bata al'amari namiji da mace za su iya haɗuwan su su yawanci ma su dama ba su ma damu da wani magana shekaru ba in dai ana soyayya ba a wani magana na girme ka ko ka girme ni kawai dai mun fahimci juna muna son juna to hmm. daga inda damuwa yake shine idan namiji ya fara tunani in ya je gida in ya ce ga wacce yake so kila idan aka aiko gidansu a tambaya ko kuma wasu da suke ganin shi da ita za su faɗa to wane fa wanda yake na fa akwai alamun ko dai su zo tsara ko ta girme shi sai iyaye su fara tsoron to ya za a yi ya juya ta a cikin gida eh, sai an manta ba wai maganan juyawa bane ita me ka maganan juya in ba cuta ka shirya ba dama magana ne na fahimta mace ta sani ita in aka yi aure bangaro kaza kaza kaza mace ce a cikin gida in za a yi kaza kaza kaza misali mace kamar misali a ce idan za a yi wanke wanke a gida za a yi shara duk wani aiki na cikin gida an san eh. na mace ne sai in namiji yana so ya taimaka zai iya yi amma ba zai zama aikin shi ne na kullum ba eh. shi ko namiji an riga an sani ayyuka ne wanda ya shafi waje wanda ya shafi karfi da mace ba za ta da samo abinci to ta ina ne za a fara tunanin cewa ba zai juya magana ne a fahimci juna a taimaki juna a samu arzikin rayuwa na duniya da kwanciyar hankali amma iyaye gaskiya su suke lalata wannan al'amarin da an bar shi a buɗe da kusan mutane da yawa ne da gaske kuma su ma iyayen suna mata su ma kila a cikin gidansu akwai wata ƴar tasu da ita ma take son wani to sai iyaye din su manta cewa su ma a cikin gidansu kila suna da 'ya'ya mata mm. wanda su ma kila suna soyayya da mazajen da suka girma a waje mm. to amma idan da a ce za a dawo a bar abin a buɗe kamar yadda aka faɗa tun daga farko shekaru ba wani abu bane lambobi ne kawai da kuma hankali so ya kamata ya zama iyaye din sun gane shi aure kamar yadda masu magana suka faffada daga fahimta ne hmm. in ya zama namiji ko mace suna da fahimta suna da hankali shekaru bai kamata ya zama abin da za a wani sa a ma'auni ba inda shekaru zai zama a ma'auni shine idan akwai bambanci mai nisa kama a ce tsakanin namiji da mace akwai shekara ashirin talatin shine ya kamata ya zama damuwa ko namiji a ce ya ba mace shekara arba'in ko ita mace a ce ta ba wanda za ta aura shekara arba'in wannan abun dubawa ne abun da hankalin mutane zai da amma dan dai dan shekara tsakani daga ɗaya biyu zuwa biyar in mace ta ba namiji bai kamata ya zama wani abun tashin hankali ba na kama abin duba ma aka duba a musamman a bangaren addinin musulunci kamar ai akwai irin wannan auratayya wanda an gwada an gani an zauna lafiya wato tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matarsa ta fari Khadija a wanda ina ganin su malama suna cewa shekara wurin goma sha ne tsakanin shi da ita kuma ba a taba samun wani matsala a tsakanin su ba ya kai gama akwai hayayya ba haka ne inda a ce mu ma za mu ɗauka tsari wanda ya shafi addinin mm. to da wannan tsarin za amma abin da na fahimta mm. addini mu muna amfani da shi ne a inda ya mana daɗi wannan maganan matsala tsakanin mace da namiji a aurataya a ce mace ta ɗan girma namiji ko da ita da shi sa'a ne al'ada ne ba addini ba ne eh. al'ada ne kawai addini bai hana ba addini ya ma sa da abin da aka yi addini a matsayin ma in kai kana da lada ne ka koyi ne da ma'aiki sarasalam amma iyaye sai su sa ma idan su tozali su hana soyayya su lalata wasu ma basu damu ba ko da yaran nan za su koma su rika yin soyayyan su a ɓoye bayan fage ba su yi aure ba su ba su damu ba matukar dai ba a ce an yi aure ba wanda auren nan babu illa a cikin addini saboda haka wannan ba addini bane al'ada ne kuma ina jan hankalin iyaye ya kamata su san cewa annabi ya fako su dawo kan tsarin da su mm. san cewa tsakanin masoya fa ba a iya raba su abin da ya fi alheri a taimake su su zauna tare in dai za a samu zaman lafiya za a samu biyayya kuma zaman lafiya da so yana kawo biyayya ya kamata a gane ba shekaru ke sa biyayya ba mm. so da dama namiji zai auri yarinya wanda take da karamin shekaru idan ya ce mata yi mata ki mm. zai kuma iya auren wacce ta girme shi kafin ma ya ce ta yi in ma ya ce din ayi za a yi in kuma ya ce dan me yasa akai kaza ta ce kai hakuri saboda ta san girmama shi ya zama mata wajibi a cikin haƙoƙin da yake kanta nashi na aurenta Abdulrashid za ka yadda wanda kuke sa'a tare ko kuma wanda ɗan girme ka zo ta yi hufu da kai eh zan yadda saboda a tunanina za a samu zaman lafiya mm. wato kuna da sha'awan haka ina da sha'awan haka sosai ku za a samu zaman lafiya mai Muhammad Sani da kai da Usman kuna da ra'ayin kowa ya za a zo a yi da ku nan saboda mu zo mu sha shagali kai ni dai a shirye nake hmm. usman eh to ina da ra'ayi abin da yasa na ce eh to shine ya danganta da dai wannan sharaɗin dole ne tun kafin a je a zauna wanda yake miji wanda shine yake da jagoranci a san cewa akwai wannan yaddan cewa za a iya baka wannan darajar na baka matsayin sharaɗi eh. to ai shine zaman lafiya yawa kowa ya san hurumin mm. shi kuma kowa ya mutunta kowa a matsayin shi kuma ko da ta goya ka lokacin kuna yara to ai wannan duk cikin nau'in soyayya kafin mu kai ga daukar wayoyinku bari mu leƙa filin kwalamar mu tare da wakilar mu a damagaram tamar abari da bakin da ta gayyato mana a filin kwalamar mu assalamu alaikum yau da gobe suna na ashatu to za mu gabatar muku da kalolin kunu da farko da yanzu za mu fara da kunun kanwa na sirhehen hatsi sai ka zo ka rege shi jan hatsin ka rege ka heci da wahala in ka heci kayanka sai ka rege ka rege ka hudda tsakuwa in ka hudda tsakuwa sai ka ba da akai maka mashin sai a surwa maka in aka surwa maka aka ka maka sai ka zo ka ba ka ci ka ba ka ci ka sake murjiya ka ba ka ci abin ka ba ka ci ka rege kuma ka sake rege ka hudda tsakuwar mm. in ka hudda tsakuwar wani ka hudda saltan da wani hancin hancin hatsin wani na ja an ka hece ka zo ka sa a ruwa ka wanke ka murje ka murje ka mashi wanki ko uku ko hudu ma kayanka duka ka wanke ka hudu salte sal da sa ta huta sal tsakuwa ta huta babu komi a cikin bai da tsakuwa tunda ba a san shi a yi shi da wata tsakuwa haka tsakuwa ma wata illa haka take sa an mutum ya shata mm. ka gyara abinka in ka gyara he ka bada a kai maka tahuna a nuko in aka nuko maka aka kama ka kuma ka tankade ka hanka ka tankade a lokacin nan ma kuma ka hudda sal yana da hancin hatsin ban gimshi numfashin ki ba kamar haka nan salam za a kai a nuko shi ba a haɗa mishi wani kayan kanshi ko kuma wani yaji ana haɗa mishi a sa mai citta karamfani da tsidahu sai ka sa kayan kamshi ka kai a nuko maka da wannan kayan kamshin da yaji yajin wannan mm. in aka nuko maka aka kai ka tankade kayan ka tankade sai ka tace kuma wannan da ka murce ta ka tace ta da ruwa sai ka tamshe abinka to wani gurin tamshewal yana jika kanwa ya gama da ita ya tamshi. wani kuma kanwal ya a jika ta a tace ta a gama ta da ruwan tafasawa da za a yi kunin ake sawa kanwal to in kai haka nan kowanne kai a ciki duka yana yi sai ka sa kanwa ka daidaita daidai kanwa kuma ka sa da yawa kanwa ta yi yawa ya ka daidaita ka da dan tsilihun shi da yajin shi ya ka zo ka dama kayan ka a kasa in ka dama ka a kasa kar ka dama shi damun nashi ya yi ruwa ya yi kabri haka in dan in yi ruwa an ka sheƙa ya yanki to ya ka dama shi da kabir kabrin shi in ka dama da kabrin kawai in ka ɗauko ruwan zahin ka daidaita sai ka kawo ka zuba ka zuba akan da makayan ka ka ɗauko kwanan ka mai kyau kamar san ka da zaka yi mai kyau a wanke da komi bokicin ka ko wata fanteka ka sabuwa mai kyau haka sai ka dama a ciki ya tafasa ruwanka ka zuba kan wahai ka ɗauko shi in ka sabke shi a saman ruwan kana iya ajiye shi ma ya ɗan siracin hayakin ya huta mm. sai ka ɗauko ɗoko ka sheka kanka in ka sheka kenan ka motsa shi ya yi kunu ka yi kunun kanwa ka ka kare mm. to kin ji shi kunun kanwa na siryan hatsin yadda ake in za a sha shi ka sa sukarinka sai ku kwalwa duk mai sha kuma ya akwai kwalwa a zuwa mishi a bashi sha mm. to dan dai shi kuma in aka yi shi ba a barin shi kwaye kwana mm. shi kunun kanwa in ya kwana kawai ya kare da in yi tsami baya shayuwa mm. amma lokacin da aka yi shi yawa lokacin nan komin yawan shi za a yi da jama'a mm. kawai a shanye shi mm. haka nan yake shi in ya kwana baya shayuwa To yanzu kuma za mu yi kunun tsamiya shi ma kuma yadda ake yin shi. Shi kunun tsamiya shi ma yanzu an ka samu jan hatsin ka ka gyara shi ka rere ka da wannan tsakuwal ka fece ka gyara ka kai aka surgo maka ka zo ka wanke hatsin ka kuma ka wanke shi hatsinka ka wanke shi sare sosai ka rige ka huda komi da komi in ka huda in ya jiƙa sai ka ɗauke shi shi kuma kunan naka na tsamiya sai ka sa mai shi ma cittar da ka ɗan kamshin ka kaɗan da karamfani ya aje a nuko maka a kawo maka kuma tsamiyar ka tana nan ka wanke ta ka gyara ta tas sai ka zuba ta a cikin tukunya ka zuba ruwa ta tawasa ta tawasa tsamiyar ita tsamiyar da kanta mm. in ta tawasa ka dama gumbarka a cikin kwano mai kyau ko sokinka kenan wannan gari da aka kawo kirba shi za a yi kirba shi ake shi ma ayi gumba ayi gumba mm. gumba ka mai kyau ka sa mata kayan kamshi da komi da komi sai ka zo ka dama ta ka kitip a cikin sokinka kwan ka gyara tsaf tsaf sai ka ɗauko wannan ruwan zahin da ka tawasa na mai tsamiyar mm. sai ka sa ta mai sai ka ɗora itatuwa ka sa ta mihe ka tata a jiki ka sheƙa a saman gumbal mm, in ka sheƙa da ka dama sai ka sheƙa kenan shi ma in kai kasba shi kayi kunu kunun tsamiya ya ƙare mm. to kuma sai ka sa sukari ka sha kayanka to shi kuma in ya kwana har ƙara zaƙi ma yake kunun tsamiya shi yana kwana kunun tsamiya kana ajiye shi da sa'i ma sai a sha sai mm. zaƙi zau madalla Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga jihar Niger da wa muke magana. Ibrahim mai wanki hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger. To muna jin kamala Ibrahim yau dai maudu'in namu ji akan shekaru ne na a ce babban mace ta auri yaro ko like shekaru menene me yasa ake da matsala a shekaru a bangarorinmu musamman a bangaren auratayya. gaskiya alhamdulillahi abin da nake jan hankalin ainihin yan uwa musulmi da wa'anda ke ma ba musulmi ba to musamman dai mu musulman hmm. da abin da musulunci bai hana ba bai ka haramce shi ba to bai kamata musulmai suna zakewa suna kara hure ma ainihin yan uwa musulmi kunne da cewa kar ai haka ba hmm. saboda manzo sallallahu alaihi wasallam hakan ta kasance gare shi kuma ya kamata abin da zamu yi mu koyi da shi ba sabanin abin da ya zama da shi ba abin da nake kiran yan uwa musulmai kenan akai To mun gode da wannan kira naka Ibrahim mai wankin hula daga Kaduna da wa muke magana? Da wa muke magana daga Kaduna? Hajiya barka da kokari barka da aiki. Yawwa barka dai. To sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin rigata da ke a Kaduna a tarayyar Najeriya. Muna jin ka Murtala. To ma baudun shi ne a mutum ya auri ko mace ta auri wanda ya girme ta sosai ko shi namiji auri wanda ta girme shi sosai. Menene fa'idar shekaru a auratayya me isa yake zama wata babban matsala musamman ma aka ce mace ce take da shekaru za ta auri wanda ta fi shekaru. Eh to kin ga da za da kyakkyawan niyya hajja abin ya fi kyau. Mm. Dan na sha gani da yawa samari za ki jan suna faɗa shi gare a wurin ma wanda ta dan tara shekaru ko kuma ma wanda kila ta yi aure ko mijin ya rasu wanda kenan ta san ciwon kanta ta san matsalolin gida a kan ya auri yarinya wadda kanta na hayaki wani sabon tashe ne ba zai iya jira wannan wautar da matsalolin ba to amma sai suka mai da shi ya zama to abin cutarwa da tsakanin ma'aurata wanda ya ce ki misali kwanaki aka nake ji na anguwan wani matashi ne shi sai ya ga irin yan bai wuce shekara ashirin da biyar ba amma sai ya ga mace irin yan talatin da biyar dogo ce zai aure ta saboda abin da take da shi an ce irin wannan auren wajen guda uku kuma duk ya sake saboda abin da suke da shi da sauransu kin ga ba adalci bane muna fata duk abin da za a yi shi dan Allah a tashi lafiya. To mun gode da wannan kira naka. sai kuma kiranmu na gaba da wa muke magana. To assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Muna jin ka. Sunana Alhaji Musan Garo mai reto da da kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Muna ji. Kaduna. Muna jin ka Alhaji Musa. To kamar dai mun rasa Alhaji Musan Garo masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan batun namu na yau. Mun samu kiran mu na gaba. Da wa muke magana daga Bauchi? Daga Bauchi da wa muke magana? To kamar dai mun rasa na Bauchi masu sauraron mu Daga Bauchi da wa muke magana? Masu sauraron mu yau fa kofa a buɗe take lambar mu ita ce sifili biyu sifili sifili biyu biyar shida biyar biyar. Kuma ga ma lokaci yana ta ƙurewa kuma a nan za mu tsayar da shirin namu mu kawo ƙarshen shi sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan batun da za mu zo da shi a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato julie leathers gresham da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa amina bahara auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc na ke sallama da ku ku huta lafiya.